رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين هنا رفع الله سبحانه وتعالى دي خرق من الكاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau 27 daidai ga watan eh, jimadal ula na shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan biyu na shekara ta dubu biyu goma sha miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka alkhawari wanda yake bayyana mana aƙidun khawarijawa da kuma a kashe-kashensu da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a mataki na biyu almarhala saniya mataki na biyu game da tarihin waɗannan wannan ƙungiya ta ibadiyya reshe na khawarij yace fa innal marhalata saniyata lallai wato mataki na biyu min tarihil abadiyya na tarihin wannan reshe na khawarij shine abadiyya hiya almarhalatu allati sahabat zuhuraha shine wato matakin da ita wannan ƙungiyar da ta dare ta fara ta bayyana da mataki na farko ita kungiyar tana dunkule ne tana karkashin ita alkawarishin asalin ita uwar kungiya to a wannan mataki na biyu ne ta fara bayyana ita din a matsayinta na wanda ta dare ta bar ita uwar kungiya sun matsalar ba da zalika sannan ta bi wancan kungiya ta farko wa insafan lahum mala yace bisa musu adalci bisa adalci fa inna nulakhisu tarihahum kama fattaruhu za mu rubuta tarihinsu ne kamar yadda su suka rubuta da hannu wannan shi ne adalci abinda suka rubuta game da kansu mala ce shi zai ɗauko wa uridu amma kataba ghairuhum min tarihin mala ce ba za mu taɓo wanda waɗansu su suka rubuta ba tarihin da waɗansu ba su ba suka rubuta game da su malaka za mu rubuta abin da su suka rubuta da kansu game da tarihinsu Fasuƙu zalika mustamiddan min kitabi muktasari al abadiyya yace bari un yace mujamuje ko jamuje yace zai ebo tarihin ne daga littafin sunan mai suna muktasar tarihul abadiyya lil baruni na wani malami daga cikinsu mai suna albaruni in bracket al'abawi wanda yake dan kungiyar ne alannahawi tali na eh gairu eh na fassara na وسنعرض عما كتبه min من ko? na'am wato yace za mu bijire ba za mu kawar da fuska ga abinda da waɗansu sun suka rubuta wato shi yana so ya mutu adalci adalci shine ya ɗauko abin su suka rubuta da kansu ba wani wanda na wajensu ya rubuta ba in wani na wajensu ne za a ce ba a musu adalci ba kaman ah, littafin shi'a da muka sauke al'imaniya ai daga littattafansu muke rifari ina fata an gane ko wannan shi <clears throat> ya ce na farko yarji'ul bahithuna al-abadiyya وغيرهم أصول يرجع الباحثون الأباضية وغير وغيرهم أصول الإباضية بهذا الاسم إلى عبد الله بن أباض yace dukkan masu bincike da waɗansunsu masu bincike a kan asalin akidun wannan ƙungiya ta ababiya suna danganta wannan sunan zuwa ga abdullahi bin abab zuwa ga abdullahi dan abab al-mu'asirul awwal wanda wanda ya zamani na farko da al-khulafa al-amawiyyin da khalifofin banu umayya wali abdullahi ibn marwan al-amawi bi khassa musamman ma wanda ya zamani da abdul malik dan marwan al-amawi mutumin banu umayya faqad istaqalla ibn abab an baqiyatil khawarij hina khalafahum fi mas'alati hukmil mukhalifin faqad istaqalla wato shi ya samu independent wato ya samu gashin kansa ya ware ya zamanto mai cin gashin kansa shi ibnu abbas kenan ya warewa wa baqiyatul khawarij sauran khawarijawa ita uwar kungiya kenan a lokacin da ya saba musu akan matsalan zartar da hukunci akan dukkan musulmin da ya saba musu ya fara wannan ne a zamanin abdulmalik ibn marwan nan ne al'amari shi ya fara fito. da yana dunkule da uwar kungiyar suna tafiya tare yayin da ya ga ita uwar ƙungiyar ta kawari ta tsananta ta tsananta ta zafafa game da musulmai da ba sa tare da su har ta ba su hukunci na kafirai mushrikai irin wanda ba su taɓa shiga musulunci ba ya ga ba bai dace a ciyan kansu ba ko auratayya shiga tsakaninsu kuma ya dace a kashe su a zubar da jininsu ya dace a ɗebi dukiyarsu a matsayin ganima to shi wannan zafafawan da tsanantawan ba ta mai ba shi ya sa shi da ya nuna gaskiya kamata a sassauta bai kamata a mu'amalanci musulmi don ba sa tare da mu ba irin mu'amalan da ake wa kafirai na asali ba su musulunta ba su kuma ita uwar kungiyar ba ta yadda da wannan ba to shi kuma sai wannan ne ya zama to dalilin menene rabuwansu dalilin rabuwansu ita uwar kungiya tana tsanantawa shi kuma yana sauƙaƙawa ne asalin jarewa saɗin sai ya zamanto shi ma yanzu ya kafa tasa ƙungiyar mai bin sa sunanta abadiyya yana zaman gashin kansa shi ma ne istiklal wa to wannan al'amarin ya fara faruwa ne a lokacin shi Abdul Malik bin Marwan lokacin da yake mulki al'amawi Wafi hadhihi hikba ai a wannan zamanin ai al-qarn al hijra a ƙarni na farko na hijira lam yakul lil abadiyyati dawlatun a lokacin wannan ƙungiyar ba ta da wata daula mai zaman kanta a ce ƙasa. wanda gwamnatin abaziya ke jagoranta babu wala mawaƙif mashura. sannan gaskiya ba su wani irin shahara ba suka bayyana ba illa annahum kanu yushakkiluna jabhatan mu'arida aqadiyya wa siyasiyya lil imama ash-shar'iyya sai dai suna da dan jabhansu jabha ita ce a ah, suna da yan ƙungiyarsu na mayakan sa kai suna da mayakansu na sa kai a wannan lokacin duk da cewa ba su da wata ƙasa ta mai zaman kanta da suka suke jagoranta suke suka mallaka kamar yanzu a ce iran ƙasa ne mai zaman kanta wanda gwamnati mai zaman kanta ta shi'a ko ba haka ba to su ba su da wannan a wancan lokacin sai dai ka same su ɗan kaɗan ɗan kaɗan ɗan kaɗan kawai jifa jifa amma fa suna da sojojinsu mayaƙansu na sa kai mu'aribatan wanda take jayayya take ja'un ja a kadiya a ƙidance wa siyasiya da siyasance ga dukkan wani shugaba na musulunci a wannan lokaci imamatu bani umayya a lokacin wato suna ja da dukkan wani shugaba da ya fito daga wannan bani umayya domin sune masu khalifanci a lokacin wa yattabihu min khilali rasaili abdullahi ibn Abab, wannan yana ya bayyana ne karara daga wato littattafai da 'yan wallafe-wallafe ko kuma da rubuce-rubuce na abdullahi dan abab da yake taiwa wannan sarkin a wannan lokacin abdullahi binu abdulmalik binu marwan yakan masa yakan aika masa takaddu yakan aika masa takaddu kamar yanzu yanda ake cewa buɗaɗɗiyar takarda ga shugaban ƙasa ta ji wancan ƙungiyar ma ta rubuta ita ma ta ce menene buɗaɗɗiyar takarda ga shugaban ƙasa to an gano aƙidan shi ɗin a lokacin wannan sarkin abdullahi bin malik abdulmalik bin marwan al'amawi saboda yaka rubuta masa buɗaɗɗun takardu haka yana tura musu takardu allati tadammanat wanda takardun suka kunshi bayanu annahu ghairu adil bayanu annahu ghairu suka rubuta ya rubuta ma khalifa na wannan lokacin a matsayin cewa lallai ya kai shugaba baka da adalci walam yahkum bi shar ko baka hukunci da shari'an Allah Wata zammana at-ta'ana fi Uthman radiyallahu an kuma rubuce-rubucen da yake wa shugaban Abdul in waɗansu takardu takardun kaga suna kunshe da suka ga Sayyidina usman e dama kun gada ko ɗan Banu Umayya dama kun gada E, haka shugabanku usman bin affan shi ma haka yayi irin rashin adalcin kuɗin nan eh irin rashin hukunci da shari'a kaza kaza kama yattabihu idan kuka duba footnote na can kasa ar-risala allati arsalaha ibnu abad li abdul malik wato sako da shi abdullahi dan abbas shugaban wannan kungiyar ta ababiya ya aika wa abdulmalik dan marwan fi muktasar tarihin abadiyya a littafin nan mai suna takaitaccen tarihin abadiyya lilbaruni shafi na goma sha tara da kuma ashirin da ɗaya kama ya kamar yadda a rubuce-rubucensa da yake yi wa shugaba ya bayyana aizan fi khilali muwajahatihim siyasiyya للدولة irin nasu irin mafuskantansu mafuskantansu da ra'ayinsu game da siyasatu daula siyasan ita wannan kasan yadda ake tafiyar da ita ai aw muwajahatu dawlati lahum li mu'aradati ko su fuskanci daulan suna sukan siyasar ta da yadda take tafiyar da harkokin siyasanta ko kuma ita daular tana arsabu da su saboda fito na fito da suke da da gwamnati wa kurujihi da yadda gwamnati take arsabu da su game da tawaye da suka yi anil jama'a game da jama'an musulmi wa ta'ati da kuma wato ta'a wa gwamnati wannan shine na farko kenan na biyu كما نشأ مذهب الأباضية في القرن الأول الهجري في البصرة وخراسان حكنا wannan ƙungiya mazhaban ƙungiyar ababiya ta rayu ta tafu tun ƙarni na farko bayan hijira a ƙasar basra ta wajen Irak wa khurasan da kurasan. summa amman umman sannan ta zo kuma ta aka same su a Umman wa Hadramaut da Hadramaut wa fi jaziratul Arab da kuma jazirar Larabawa Arab Island an same su wajen kamar yadda littafin nan kitabu sirati wa akhbarul a'immati lilwa rijlani ya tabbatar da haka shafi na 31 فقد امتد مع بداية القرن الثاني إلى الشمال الإفريقي يعني عند قرني نبيو أتشك قرني نبيو باين قرني نأيا أقرني نأيا سنة وذين جزيرة العرب قصاش اللارباوة أما أقرني نبيو سيغفاركما شغا قصاش أفريقيا أفريقيا تأنا أفريقيا تأريوا ومن أول الحوادث التي تدل على وجودهم فرق أبين يفارو da yake nuna cewa lalle lalle sun shigo afirka ta arewa shine ma hafala abinda ya faru min alharifi wa abdul jabba, abinda ya faru daga waɗannan mutane guda biyu alharif da abdul alladaini اللذين تعدهم الإباضي تعدهم الإباضية من زعمائهم وند أباضية tun a can dama suna. suna ɗaukar su sune shugabanni a afirka sune shugabannin su a afirka to nan ne aka tabbatar ka duba muktasar tarihul abadiyya shafi na talatin da ɗaya to wannan alharis wa abdul jabbar yan afirka ta arewa ne a lokaci to abadiyya in suna magana a can sai su rika cewa to akwai ɗalibanmu akwai wakilanmu a ƙasa a afirka ta arewa ɗin to daga nan kullum suna kiran sunan waɗannan mutane su ne jagorori a can to aka gano lalle sun fantsama ashe har sun shiga ƙasar afirka faƙar haɓar minha muwajaha an samu fito na fito tsakaninsu su jagororin afirka alharis da abdul jabbar da mabiyansu an samu fito na fito tsakaninsu wa harbun lidaulatil amawiyya da kuma guduma da, da fada da yaƙi da yaƙan daula ta amawiyya ayyama marwan ibn muhammad a lokacin marwan dan muhammad kaga abdulmalik sun wuce akhiru khulafa'i bani umayya abdullahi bin muhammad dinnan shine karshen ƙarshen khalifofin daular bani umayya wanta za'a Tsarabulus, suka kwace Tsarabulus daga hannunsu shi ne tarabulus da ake kira yana ina ne Tsarabulus yake kasar libya suka mamaye kasar libya suka kwace wannan tarabulus tripoli Wasai tsara ala tilkan nahiya wato sai suka zamanto su ne da ragaban iko da mulki na jagoranci wannan bangaren hinan minar dahari na wani lokaci mai tsawo ku duba muktasar tarikul abadiya kudnan na hudu can shafi na hamsin da biyu zuwa da kuma hamsin da uku nan suka yi artabu da gwamnati suka yi fito na fito har suka kwace wannan tripoli wa ala hada bisa wannan ne za mu gane a ce fa inna tarihal abadiyya lalle tarihin wannan kungiya ta abadiyya in shafara ila shatarai ta kasu ta dare gida biyu na farko tarihul abadiyya fi umman wal mashriq tarihin su a kasar umman da al mashriq da is kasar larabawa wa tarihul abadiyya fi shimal da tarihinsu kuma a afirka ta arewa wa bina'an alaiha bisa wannan sayakunu al'ardu li kullum minhuma ala hida yace zai ɗauko tarihin kowane ɓangare wato daban tarihuha fi amman umman ƙasar umman أول نشأة للإباضية بدأت في البصرة وما حولها farkon inda abaziya ta fara fitowa ta kunno kai ta fara a basra kasar basra a iraq wa ma haulaha da abin da ke kewaye daga nan kuma summa amman sai ta fantsama zuwa umman ta shiga umman kasar umman wa kurasana da kurasan li kululil khawarij fi عهد daulatil Amawiyya. wato saboda waɗansu mabiya jawa na asali tun a zamanin daular amawiya waɗansu su da suka fantsama sai suka je suka yi ta yaɗa ta walakin na tarakkaza fima ba'd sai dai ta samu wato senta ta samu haɗuwa fima da fi umman daga baya sai ta tattara gaba ɗaya ta koma umman kasar umma ta rike a matsayin menene wato headquarter ta bal innal abadiyata hatta al yau, kai har yau in nan da muke magana in ji malam mawallafin littafin nan yazumuna wannan kungiyar suna rayawa so anna ummana lam tadkhul fi sultati shar'iyya suna cewa ita umman ba ta taba shiga karkashin jagoranci na wani shugaba khalifa na shari'a ba na al'amawiyin wa man so don ƙarya suna can ita tun da aka san da independent ne ba ta karkashin wato daula ta wa man da waɗanda suka zo bayan su kaman daula abbasiyya suka ce walam da lil ba bata taɓa mika kanta ga wani gwamnati ba illa bil quwwati sai ta hanyar sai ta hanyar karfi da tirsasawa wannan kuma ya faru ne ayyama Abdul Malik bin Marwan su ne suka yaƙe ta suka tirsasa ta suka shigar da ita abin karkashin eh, mulkin Marwan thumma taqallat fi ma ba'ad, sannan ta samu kuma yancinta da cin gashin kanta bayan wannan anil khilafa ta fitar da kanta daga khalifancin abdulmalik dan marwa ta zamanto ita mai gashin kanta duba muktasar tarihul abadiyya can kasa shafi na hamsin da biyu wa ma'a zalika aidan duk da haka kuma yaz'umuna suna rayawa anna wulatal khulafa'ir rashidin ala umman kana mulukan suna cewa lalle waɗanda uh, suka shugabanci ƙasar Umman a lokacin khalifofin nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali dukkansu sarakuna ne ba khalifofi ba ne ku duba muktasar tarihul abadiyya shafi na hamsin da uku wa hadhihi naz'atun ajiba yace wannan wato ta'assubanci ne mai ban mamaki wanda yake bukatan sai an yi bincike wa fi awwal ad-dawlati al-abbasiyya a farkon kafuwar daular abbasiyya bayan ita daula amawiyya ta kare yan gidan abbas suka karba ina fata an gane ya zama to kamar sarauta sarauta yan amawiyya da suka gama sai yan abbasiyya suka karbi ragamar mulki da shugabanci to a farkon kasuwan daula abbasiya ɗin, wa ayyamal mansur lokacin mansur farkon shugaban su kenan عقد الأباضية البيعة لأول إمام لهم a lokacin ne suka je suka yi wa farkon jagoransu mubaya'a bi Oman a ƙasar Umman shekara ta ɗari ɗaya da talatin da hudu bayan hijira. Ismuhu sunan shi wanda suka zaɓa shine aljalanda ibnu mas'ud aljalanda sunan shi ibnu mas'ud shine farko yanzu da suke gani su ma su yi mubaya'a wa nasu jagora wanda baya ba su daga cikin musulmi ba yanzu sun ɗanyi ƙarfi har sun kafa nasu shugaba da jagora wa bi da haka ne sattaru ala anfusihim wasmatan tarihiya daga nan ne suka rubuta tarihi ya rubuta kai tsaye na nuna cewa khurujuhum ala aimmatil muslimin sun barranta sun barranta sun yi tawaye da dukkan shugabannin musulmi wa jama'atuhum da kuma jama'ar musulmi wa anil khilafati da dukkan kuma khalifofi da ake nadawa fi awajji izziha wa haibatiha a lokacin da suke cikin izza da haiba wa shuzuduhum kuma suka isolating kansu bi ma'ana suka ware kansu an ijma'il muslimina daga haɗa kai da dukkan musulmai ala bai'atiha da kuma da kuma mubaya'an da musulmi suke suka ware banda su رغم anna هذا fi asli din خروج an ta'a duk da cewa a asalin addinin musulunci abinda suka yi din nan tawaye ne da rashin da'a da manzon Allah sallallahu kullu yake ce mana alaikum bis sam'i wa ta'a ku rika da'a da biyayya da ji da yi da shugabanni duk da cewa wannan babban laifi ne amma suka yi wa khurujun alal jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil jama'a ko ku rika hada kai to kaga su sun ware kansu sun saba wannan umurni wa naqtul lil bai'a da kuma warware alkawari na mubaya'a sai manzo Allah ya ce duk inda musulmai suka fidda shugaba waɗansu sun zo sun saba suka ware suka nuna wani za su fitar a yaƙi waɗancan duk da cewa waɗannan abubuwa haramun ne amma suka aikata su duk da cewa haramun ne to illa annal abadiyata qadiman wa hadithan ya'udduna dhalika fi mafakhirihim suna ɗaukan wannan abun alfahari ne a gare su abun bugun kirji ne a gare su cewa yanzu sun yi bara'a ga gwamnatin musulmi ba ruwansu da jama'ar musulmi ba ruwansu da zaben wani shugaba na musulmi wanda aka zaɓa su ba ruwansu suna ɗauka wani abin alfahari ne a gare su wa mawaƙifuhumud diniya kuma suna nuna wannan matsayar tasu ita ce addinin da suka gamsu da shi siyasiya siyasance والتاريخية ya شيء التي يبنون عليها أصولهم أكان حكا سكا جنا أكيدا أكيدا سداما براءة ga المسلمين aqidan su dama fito na fito da duka wani gwamnati na musulmi aqidan shine bara'a daga al'umman musulmi cikin da ka same su su daban ne wa amjadihim suna alfahari da aqidan kakannin kakanninsu da magabatansu suna ƙara reviving suna ƙara raya wannan aqidan a lokacin almalikul mansur shugaban sarkin nan na daulatul abbasiya da ya ga yadda matakin da suka ɗauka to sayyar mansuru jaishan wannan khalifa da sarki na wannan lokacin na musulmi sai ya haɗa runduna mai yawan gaske likita domin yaƙansu fa huzimu aka je aka rugurguza su aka fatattake su wa kutilal jalanda aka kashe shugaban nan nasu jalanda ɗin da aka masa mubaya kina fata an gane lokacin khalifa na daular abbasiya duk inda yake duk shine khalifa musulmi a duniya amma suka zo suka ware suka yi ma wancan mubaya to kaga aka kashe shi aka fatattaka su aka tarwatsa su wa ba'dahu bayan an kashe jalanda din aqadul imamata li Muhammad bin Affan akwai wani mutum mai suna Muhammad dan Affan sai suka zo suka zaɓe shi a makwafin wancan da aka kashe su dai suna nan fa ba za su yadda su yi ma wani mubaya'a wanda ba cikin su bane sun ma'azaluhu daga baya suka sauke shi ba su da kansu wa a al-warith bin ka'ab al-kharusi suka zo suka naɗa wani al ɗan ka'abu ka'ab al-kharusi da kharusi ama a shekara ta ɗari ɗaya da da bakwai, bayan hijira faqatalahu harunur rashid Ah, shugaban daula abbasiya da ya zo bayan al-mansur mai suna al rashid harunun rashid ya yaƙe su Walakin walakinnahum hazamu jaysal khilafa sai da wannan karin su suka samu nasara akan sojojin shi khalifa din wa baqiya al-warithu imaman lahum hatta mata warisu din ya zauna a matsayin shine shugaban su har ya mutu da ya mutu وبايعوا بعده غسان ابن عبد الله عبد الله suka zaɓi wani mai sunan Ghassanu ɗan Abdullah har zuwa shekara ta ɗari biyu da bakwai. Ina fata an gane ko? Haisu tuwufiya shi ma sai da ya mutu. Wata walal a'immatu indahum ba'adahu ala nahawi tali. Daga baya bayan mutuwar Rassan ɗan Abdullah aka yi ta samun shugabanni wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya mutu kamar haka bayan shi din aka samu abdullahi bin humai bada imamato ya fara shugabantansu shugabancinsa a shekara ta ɗari biyu da tara da takwas ya mutu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida shekara nawa ya yi goma sha tara ko ko sha takwas ko sha takwas na sha takwas ne daga shekara ta ɗari biyu da takwas ya mutu ɗari biyu da ashirin da shida na sai eh, sha takwas yawa bayan ya mutu min ha muhanna ibnu eh, jaifar aka samu muhanna dan jaifau bada'at imamatuhu ya fara shugabanci daga mutuwan wannan ko 226 wa tufiya sanata 237 ya mutu a shekara ta 237 shekara nawa yake kenan na sha sha daya bayan shi الصلت بن مالك الخروسي بدأت إمامته يفار شوغبان تنسو أشيكرة ريبيو دا ثلاثين دا بقي وخلع أكا أكا أكا تريش خلع أكا تريش أكا تيجيش شيني خلع أشيكرة تنوى ريبيو دا سبعين دا بيو وبعده باين شي ونن وقع الشقاق بين الإباضية kuma ibadiyan sai ta dare tawa aka samu rigingimu aka samu fitina suka rarraba wa kana mimman buyi'a ala shiqaqin bayan an samu rigima din nan sai aka zaɓi azzanu ibnu tamim alladhi qatalahu muhammad bin nur da suka zaɓi azzanu dan tamim muhammad dan nuru ya zo ya kashe shi cikin su din dai amilul khalifatul mu'tad al-abbasi ma'aikacin khalifa al-mu'tad al-abbasi wa baqiyat ba'dahu amman ala haddi ta'birin ta'birihi bayan mutuwan wannan kashe shi da aka yi wato dan al-abbasi ne ya zo ya kashe shi daga nan Umman ta zauna arba'ina aman har tsawon shekara arba'in a ƙarƙashin shugabancin daular abbasiya inda aka kashe wannan kullu zalika mulaqqas tun in kaje cikin muktasar tarihul ibadiyya zaka samu thumma tazkuru masadiruhum annahum fi sanati 300 sannan manya manyan littattafan su na tarihi sun ambata cewa a shekara ta 300 daidai aqadul imama suka zo kuma suka yi mu a ga wani shugabansu kuma Na ce ne fa a bige su a tarwatsa su a da su karkashin jagorancin musulmi in sun kwana biyu su ware su tsaye da nasu can in ya mutu a su tsaye da wani a yaƙe su a tarwatsa su su haɗu kuma fitina da naci bayan haka suka zo suka naɗa rashid bin walid بعد سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين بان شكرا تقريوك دا عشرين دا شفر وفي أهده الزامن ونن شوغبان سراشد الأن وليد ظهرت دولة بني نبهان sai wata daula ta fito kuma wata ƙasa sai ta ware kuma aka samu kullowa wata ƙasa wata daula ta bani na bahal wa bi zuhuriha da fitowan wannan daular يعتقد الأباضية بسقوط الإمامة sai ibadiyya suka ɗauka cewa imama ta ta faɗi wa malik bin nabhan ila sana wato da kuma shi wannan shugaban nabhan ɗin sarkin nabhan ya tsaya mulki har shekara na 445 haifu aqadatul imama للخليل بن شاذان الخروسي suka zo kuma suka naɗa wani shugaba khalil dan shazan al-harusi ba ba'dahu bayan shi rashid bin sa'id wa tuwfiya sanata yamutu a shekara ta ɗari 513 bayan hijira thumma taghallaba banu nabhan marratan ukhra ala umman banu nabhan inda suka zo suka dada abun nan yakan umman suka ci nasara da galaba akan umman wa baki istira'u bainahum da'iran ma'a daulati bani buwai aka ta rika yaƙe yaƙe yaƙe yaƙe tsakanin su da daular bani buwai allati saitarat ala sawahili umman wanda suka suka mamaye wato gefe gefen amman gaba daya wa fi sanati 885 a shekara ta 800 tamanin da biyar uqidatil imamatu liman yusammunahu suka zo suka nada wani shugaba wanda suke kira Umar bin al-Khattab al-Kharusi ba sayyidina Umar ba Umar bin al-Khattab dai amma wannan al-Kharusi lakinnaha intaza'aha minhu banuna bahan banuna bahan suka zo suka bige su kuma suka samu galaba a kansu wa baqiya mulku munqasiman bainahu wa baina sai mulkin amma din ya zamanto an raba shi shugabanni biyu ne suka raba shi lahu jihatuhu min umman wa khilalu hadhihi al wannan umman din daga nan zuwa kaza mulkin suwa ne daga nan zuwa kaza mulkin suwa ne haka umman ta zauna min khilal al-fatrat al-waqa a lokacin ne aka samu yan Portugal shine al-Portugal yan Portugal suka zo suka suka colonizing nasu na sawahil Umman shi kenan wa fi sanati alfin wa arba'in wa talatin a shekara ta dubu ɗaya da talatin da hudu aqadat imamatul ibadiyya ibadiyan da suka sake ɓullowa suka farfado suka je suka yi mubaya'a wa wani mutum mai suna Nasir bin Murshid al-Ya'ribi awwalu muluki ali Ya'rib farkon sarakunan iyalan Ya'riba wa baqiyat al-imamatu fi hadhihi al-usra shugabancin imamiyya ibadiyya ya zauna a tsakanin waɗannan family na al-Ya'rib allati sara'at al-Portugaliyyin su ne suka yi fito na fito da 'yan portugal wa bakiyar baina maddin wa jizrin yau su ci nasara kan 'yan portugal gobe 'yan portugal su juya kansu yau waɗannan su juya kan waɗannan yau waɗannan su juya kan waɗannan wa fi sira'in aidan ma'al na min jiha a wani bangare kuma suna kafsa da 'yan iran wa ma'ad daulati saudiyya al'ula ta nan gefe kuwa suna tafsawa da daular saudiya ta farko alfatiya almunasirati lidda'awati salafiyya wato daular saudiya wanda bata bata girma ba sosai wanda take taimakawa da'awa ta salafiyya da'awa ta sunna shine da'awatu sheikh muhammad bin abdul shine da'awar da sheikh muhammad bin abdul wahab yayi ta yi shi ma yana yaƙan wannan aƙidar masu aƙidar yana yaɗa sunna sai suka zamanto su waɗannan suna yaƙan yan portugal ta can iran ta nan suna yaƙan kuma yan da'awar sunniya da'awa ta salafiya ta muhammad bin abdul wahab ina fata an gane ko to daga nan mabiya muhammad bin abdul wahab din ake kiransu wahabiyawa wahabiyawa da tsantsan sunna da tauhidi da aqida ya fito a lokacin yana kira zuwa gare shi yana yakan bidi'o'i da irin waɗannan yan ibadiyyan da aqidan su yana fito na fito da su a shekara ta mi'atin alfin wa mi'atin wa wahidin wa sittin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da ɗaya baya al'abadiyyatu ahmad bin sa'id suka zo suka yi mubaya'a ma wani mutum Ahmad dan Sa'idu وانتقلت imami imamatu sai shugabanci yanzu sai ya fita daga gidan alu ya ari sai ya koma alu sa'id ya'yan Sa'idu ne wannan na farkon da danginsa ne suke ta gado na mulkin ibadiyya wala ta zalu daulatuhum qa'imatan hatta yau wannan daular da familin sa'idu din nan suke tun wannan lokacin har yau daular tana nan ka duba kudnan na ɗaya tafasilu tarihin ababiyya fi shimali afirkiya za ka samu wannan sai kitabi sirati li abi zakariya yahya Ibn abi bakrin arwar jilali za ka samu wannan wannan shine tarihin kafuwan abadiyya a ƙasar umman da kasashen laraba sako lokaci ba Huh? ta arba'in da hudu ta to sai mu dakata a nan gobe sai mu fara kafuwanta a afirka na'am Yeah. Hmm.